لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يخرج كمان سورة سورة الزخرف وعند أجل حركة أيوي sun goma sha shida wanda cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana daga cikin abubuwan da Allah zai jarabe wato kafirai da shi ne wato wannan hayakin an ɗauke shi na zamanin da suka saba a manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma an ɗauke shi na ranar tashin alkiyama ne Allah yake yarsan nasa hada azabun alim za su dinga cewa rabbana kshif anna da azaba inna mu'min cewa ya Allah da yayi mana wannan azabar domin za mu ba da gaskiya za mu koma mu imani mu gaskata wannan manzo to wannan shine dalilin wanda suka yi riko da cewa lallai wannan wannan fari ne da ya same su dan azabar ranar tafi alkiyama ba ba a yayi musu ita Allah ya ce an da umar zikira wa qad ja'ahum rasulun mubin ta yaya wannan wato tunatarwa zai amfani su alhalin manzo wanda yake na gaskiya ya zo musu da bayanai waɗanda suke cikakku kuma sun karyata wannan manzan don haka tunatarwa a lokacin ba zai amfani su ba sun mata wanda wa'annu suka juya baya daga wannan wato suka juya masa baya suka karyata shi wa ƙalu suka ce mu'allamun majnun wato mutum ne wanda ake koyar da shi wannan abin kuma ga shi mara hankali ne abinda suke danganta ma maza da sallallahu alaihi wa sallama kenan bisa Allah madaukakin sarki ya kore waɗannan abubuwan yake cewa fa fa ma anta bi ni'mati rabbika bikanin wala majnun shi dai ba boka bane sannan kuma shi din ba mahaukaci bane wannan ni'ima ce ta Allah ya ba shi ta annabta sai Allah yake inna kashi da azabi qalilan lallai zamu yaye muku azaba na wani ƙanƙanin lokaci wato za mu yaye muku azaba kaɗan domin inda kuma a ido wannan cikin sanin allah ne cewa lallai za su koma din su sake saba ma allah domin allah maɗaukacin sarki ya san eh, abin da zai faru ma'ana kafin aukuwarsa in ya ya zai kasance allah ya sani yasa allah ya ce inda kuma a ido lallai za ku sake komawa wannan aiki na sabo na karyatawa to sai ya ce yau mana bakishin baku shakar kubra inna muntakimu na cewa ku sake jira ranar da za mu kama ku za mu muku wato damka-damka wacce take babba domin za mu zamanto masu sakan ya muku abin da kuka kasance kuna aikata mummuna shine mafi yawancin malamai suka fassara shi da ranar yakin badar abin da zai same su na kisa wasu kuma suka ce a abin nufi wato ranar tashin alkiyama ne duk da yake abin da ya same su na ranar yakin badar din ma yana ciki yana shi abin da Allah ya musu na daukan fansa na yi musu azaba Allah madaukakin sarki sai ba da labarin waɗanda suka gabace su kamar mutanen fir'auna da kuma mutanen wani mutum da ake kiran shi tubba wanda su ma haka suka yi da annabawa suka karyata su kuma Allah madaukakin sarki ya dandana musu azaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءوا عباد الله إني, إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله ربكم أن ترجمون أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربهم يتبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من من rasulun karim ai wallahi mun jarabe wasu mutane gabanin ma'ana gabanin mutanen maka kenan mun jarabe wasu daga cikin wanda muka jaraba su Allah ya ce kauma fir'auna akwai mutanen fir'auna sune mutanen masa wanda Allah ya aiko musu da manzo mai girma shine annabi Musa dan Imran alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa don manzo ne daga cikin manyan manzanni da Allah ya aiko kuma wanda ya zo da babbar shari'a to sai Allah ya jaraba su da shi sai abin da ya zo musu da shi suka karyata tashi. ya ce an arzo ilayya ibadan da da daga cikin sakon da annabi musa ya zo ma da fir'auna da mutanensa cewa ku ku bani ku kumai domin da bayin allah wato su ne banu isra'ila ku daina azabtar da su domin bayi ne na Allah maɗaukacin sarki kuma in ne ga kuma rasulun amin ni manzo ne a gare ku wanda yake amintacce mai amana mai gaskiya wanda yana nuna wato tufa na annabawan Allah maɗaukakin sarki cewa masu amana ne ya in ne rasulun amin wa Allah ta'adu alallah ya fara musu babi na nasiha yake kada ku yi ma Allah maɗaukakin sarki girman kai kada ku nuna ɗagawa da Allah madaukakin sarki ku ibin wannan umarni da ya umarce ni da shi da wannan sako da ya aiko ni da shi domin inni atikum bi sultanin mubin domin ni zan zo muku da hujja wacce take mai girma hujja wacce take bayyananna shine abin da Allah madaukakin sarki ya wa annabi Musa na ayoyi wanda sun gabata yace wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun kuma ni ina neman tsarin Allah wato mahalicina mahalicinku ina mai da komai na gare shi wato ina neman ya tsare ni daga gare ku kada ku jefe ni wannan annabi Musa ya faɗa ne bayan sun tsoratar da shi Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul mu'min ko suratul ghafir cewa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah ya ce ku kyale ni zan kashe annabi musa ya je ya kira allah shi to wannan abin da ya ba shi na wato gargaɗi da tsoratarwa sai annabi musa ya ce to na nemi tsarin allah shine wa kala musa inni ustu bi rabbi wa Kun min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab to annabi musa sai ne tsarin allah kuma allah madaukakin sarki ya tsare shi domin yana cikin alkawarin allah madaukakin sarki yana tsare wanda ya nemi tsari da shi musamman ya zama bawan Allah ne na kwarai mutumin kirki ne mai tsare dokokin Allah shine wala yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basara basarahu alladhi yabsuru bihi wa da rijluhu allati yamshi biha wa ya fi shi biha wala in ni sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adha bi la'u'izanna to har in ya nemi tsari da ni to zan tsare shi to annabi Musa ne mutsarin tsarin Allah ya kare shi daga sharrin Fir'auna da abin da za su aikata masa na ta'addanci ko na kisa ko wani abu makamancin wannan shine ce wa inni urtu bi rabbi wa rabbi kum an Ya yace wa in lam tu'minu li fa'tazilun to dayan abu biyu ne ko dai ku ba da gaskiya da ni da abin da zo da shi ko kuma ku kyale ni na ci gaba da kiran mutane zuwa ga Allah to sai ya zama duka biyun sun ki su ba su gaskata annabi Musa ba sannan kuma su ba su kyale shi ba to kaga wannan barna ce idan ba za su saurari wa'azinsa ba to shi kenan su eh, idan ba za su ba da gaskiya da shi ba to su kyale shi wa'azinsa to da ya yi haka da su sai ya zama sun ki aikata ɗaya daga cikin waɗannan har annabi musa ya kosa ya fusata ya roƙi allah madaukakin sarki cewa lallai waɗannan mutanen ba masu biyayya bane ba kuma masu shirya ba ne don haka yana roƙon allah madaukakin sarki wato ya musu azaba shine abin da annabi musa ya roƙi allah madaukakin sarki cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik ya Allah ga shi ta ba su dukiya sannan kuma ta ba su wato ƙasa ta gina su amma ya Allah suna barna a doron ƙasa sai shi rabba na tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ya Allah ka shafe dukiyoyin nasu ka raba su da su kuma ka tsananta a zukatan su ka sake toshewa ta yanda shiriyar ba za ta shiga ba domin waɗannan ba masu shiriya bane har sai idan sun ga azaba to shine Allah ya amsa mushi qala qad ujibat kuma fastaqima wa la sabila alladhina la ya'lamun to Allah ya amsa ma annabi Musa wannan addu'ar da yayi dan ya roki Allah madaukakin sarki ya kai koken shi wajen Allah madaukakin sarki saboda ya fahimci ko Allah ya nuna masa cewa su fir'aunan nan ba za su ba da gaskiya ba to sai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa da barin wannan ƙasa ya ƙetara zuwa wani yanki sai ya ce fa asir bi ibadi lailan innakum muttaba'un cewa ya kai Musa ka ɗibi bayina wanda suka ba da gaskiya da ni su ne wato banu isra'ila da wasu ma kaɗan daga cikin mutanen fir'auna don fir'auna ya tsoratar da mutanensa ya ce lallai kar su kuskura su ba da gaskiya da abin da musa ya zo da shi amma an samu kaɗan daga cikin mutanensa da suka ba da gaskiya kamar matarsa duk da yake ya sa an kashe ta kamar wani daga cikin makusantansa shine mu'minu ali fir'aun wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'aun akwai wani mutum daga cikin yan fadarsa wanda ya koya imaninsa amma da ya ba da gaskiya da annabi Musa da ma wasu suna nan wasu ɗaiɗaiku amma ba su da yawa ba su da yawa wanda suka ba da gaskiya da annabi Musa daga cikin mutanen fir'aun da haka ce Allah ya umarci annabi Musa ya ce ka ɗibi bayina ma'ana ka yi tafiya da su cikin dare amma kuma za a biyo su ma'ana fir'auna zai bi su sun yi tafiya cikin dare saboda na farko tafiya cikin dare ta fi sauki babu wahala babu zafin rana Zaman akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan da ana zaune lafiya yi ta fi saukin ka tashi ka yi tafiya da daddare amma in ka fi so ka yi tafiya ido na gani to da ranar ma yanzu ya zama babu babu musamman wasu yankuna aka ce za ka tafi da ranar ma sai a tare muku hanya sai dai kawai wanda Allah ya tsare shi Allah ya kare amma dai tafiya cikin dare ta fi mutuwa ta fi yin tafiya cikin sauki babu wahala babu zafi musamman a lokacin da suke tafiya da dabbobi din nan sannan kuma ta fi albarka ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yawancin tafiyar da yake cikin dare ne yana yawan tafiya cikin dare sai in ma za ku yi tafiya ku cuɗanya tafiyar ta ku ta shafi wani bangare na dare domin albarkar da take ciki to sai Allah ya umarce su da su tafi cikin dare su bar garin cikin dare da haka tun cikin dare suka fara tafiya suka fara tafiya ma'ana suka tattara nasu ina su da dabbobinsu da dukiyoyinsu da komai suka bar wannan gari Allah ya ce wa turkin bahra rahwan innahum da mughrafun Don haka Allah ya takaita mana kista sun yi tafiya cikin dare din sun fita annabi Musa ya tafi da banu Isra'ila har lokacin da ya je iske wannan teku kuma suka rasa inda za su yi ko gaba ko baya shine falan ma tara aljama'ani qala ashabu musa inna la mudrakun qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi lokacin da suka iska tekun nan ga teku a gaban su ruwa ne ba sa ganin karshen sa gashi kuma sun fara hango alamun kaman fir'auna din ya biyo su da mutanensa dan suna hango alamun koran da watan su tunda ya ɗebo runduna mai tarin yawa wanda ba wanda zai iya iyakance ta har a malaman tarihi ma tunda an ce ya ɗebo runduna kowane wato bataliya na runduna tana dauke da mutum dubu ɗari bakwai. don ko'ina yake aje a tattaro mashi don mutumin da ya zama zai iya riƙe makami zai iya faɗa a zo da shi to wannan tarko ne na allah allah yana so ya nuna mashi mulkin shi ba komai ba yana so ya tsarar da runduna a cikin ƙanƙanin lokaci da haka duk inda suke sai da aka debo su to shi ne suka ga hango alamun suna tafiya sai Allah ya umarce shi ya buga sandan shi na akan wannan teku da haka da ya buga sandan sai kuma tekun ya bude ya dare ya yi kofofi har gida goma sha biyu daidai da yawan wato gidajen banu israel domin gidan ta hanya ɗaya ne za su wahala sai zama kowanne sun kama hanyar su sun shiga suna tafiya sai suka samu sauki to Allah madaukakin sarki ya ce, watrukil bahra rahwa bayan annabi Musa ke tara kogin da shi da banu Isra'ila sai Allah ya ce kada ya sake taba wannan tekun da sandarsa ya bar ya bar shi yanda yake akwai abin da Allah yake nufi da haka ma'ana karya karya karya buga sandar ruwan ya sake komawa har sai waɗancan mutanen sun shiga dan Allah ya yi niyyar ya halakar da su domin ya ce ina hun jundun kuna su runduna ne da za a wato silmiyar da su kuma suna yin haka ɗin annabi musa bai komai ba a idan banu isra'ila suna gani wannan hanyoyin ruwa suka koma suka sake haɗewa duk wanda ya shiga cikin ruwan nan babu wanda ya kubuta a cikin dukkan su allah ya halakar da su to sai allah yake ba da labari yana alhinin abin da ya same su na magada sun bar dukiyoyi sun tara dukiyoyi sun tara mulki amma sun fita sun bar su Allah ce tara ko min jannatin wa uyun wato lambuna eh, na shakatawa guda nawa ne suka fita suka bari da kuma idanuwa ruwa na fir'auna ya gina ya gina daula ta ta jin daɗi sosai domin duk wani abu da aka sani na jin daɗi tunda suna bakin teku ne ya riga yayi yi da haka akwai lambuna da aka yi su haka da korami da ruwa wanda ake fita a shakata don haka duka suka fita suka su wa zuro'in da kuma shuke-shuke daban-daban wa makamin kari da kuma wato eh, matsugunai waɗanda suke na girma irin kujeru da suke zama da fadoji da suka gina da shi da waɗanda suke manya-manyan na kusa da shi wa na'matin kanu fiha fakihin ga kuma abubuwa na ni'ima da suke jin dadi da su babu wani abu na jin dadi da ba su da Allah ya ce to duka waɗannan abubuwan sai da suka bar su ma'ana suka fita suka bar wannan duk abubuwa da Allah ya ambata wa awrasnaha qauman akhari sai muka gadar ma da wasu mutane wannan gidaje nasu a nan ba a faɗi waɗanda mutane ba ne amma wata aya Allah ya ce ka zalika wa aurat na ha bani isra'ila sai aka gadar ma da banu isra'ila wannan gidaje nan Allahu a'lam ah, ta iya yi wa banu isra'ila sun sake dawa masar bayan halakar fir'auna da Allah sai suka zo suka gaji wannan gidaje na fir'auna wallahu a'lam Allah shine mafi tsaki ba ban da dai wannan masaniyar amma akwai yiwuwan bayan nan sun sake dawowa suka zo suka dan Allah ya ce ka zalika awrasnaha bani isra'ila ai mun gadan ma da bani isra'ila kaga ko ba sun zo sun sun gaji wannan gidajen ba ila sun dawo ne ila sun dawo dan Allah madaukakin sarki ya umarce su bayan halakar da fir'auna cewa su shiga baitul maqdis suka ki shiga ma'ana suka ta saba ma annabi Musa bayan sun shiga baitul maqdis kila sun sake komowa nan masfa sannan kuma suka wato gaje waɗannan gidaje da kuma mulki na fir'auna Allah ya ba su to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ma bakat alaihi mustama'u wal ardu wa ma kanu mundari cewa wato ko sammai ko kastai ba su yi kuka ba ba yi bakin ciki ba na halakar waɗannan mutanen su mutanen fir'auna ma'ana sama bata zubar da hawaye ba ko na takaici na abin da ya same su haka nan kasa kuma ba a jinkirta musu ba wannan wasu malamai sun fassara shi da haka musamman cewa ai la'akari da wasu hadisai da suka zo duk da yake da yawan su suna da suna da illa a cikin wato hanyoyinsu amma dai hadisan suna da yawa Ah, wani ya tambayi aliyu dan abi talib radiyallahu anhu kamar yadda abu ibn abi hatim ya fitar a nan cewa sama da kasa suna suna kubar da hawaye ne ga wani mutum inda Allah ke fama bakat alaihimu sama'u wal ardu wa ma kanu munzari sai yake cewa wallahi ka tambaye ni abinda ba wanda ya taba tambaya gabaninka yace ai babu wani bawa da yake yin sallah a doron ƙasa babu wani bawa wanda yake mumini ne face sai yana da inda yake bautan Allah a doron ƙasa to duk wanda ya bar wannan matsugunin kuma wannan matsugunin da yake bauta sai ya dinga takaicin tafiyarsa kuma babu wani bawa wanda yake na kwarai ne face sai yana da kofa da Allah ya bude masa a sama da ayyukansa suke hauhawa to duk wanda kuma ya koma ga Allah wannan kofar ai ayyukansa ba su dinga hawa ba don haka sama za ka dinga ajinin wannan abu da wasu sun fassara da cewa abin nufin to a duk wani bawa yana da kofa da Allah ya bude da ayyukansa suke hauhawa zuwa zuwa ga Allah sannan kuma arzikinsa yana nan a ƙasa kuma yana da inda ya yake bautan Allah a ƙasa to duk wanda ya kau wannan matsugunai za su dinga wato asalin alhini da jajinta abinda wato ya bari na alkhairi to shine su su fir'auna ɗin ai ban Allah suke ba su da wani aiki na alkhairi shi yasa saman ba za ta yi wani takaici ba na abin da suka tafi suka bari dama ta ne ai barna yake a doron ƙasa Allah yake inna fir'auna a fil arzi ah, wa da ahlaha shi'a an yastadrifu ta'ifatan innahu wuka min al musulmi to a mabarna shi ne dama barna yake to wannan ta ga koda ya bar duniya ma ya halatta sai dai ƙasar da ya bari ɗin ta dinga farin ciki dan wani mabarnaci ya barta to wannan tamkar mumini ne in ya bar duniya koma ga Allah kamar yadda danginsa za su dinga wato asalin jin takaicin barinsa duk da yake inda zai koma ya fi mishi alkhairi fiye da inda ya bari to haka nan sama da ƙasa za su dinga wato jajintawa to haka wasu malamai suka fassara cewa fa ma bakat alaihi musama'u wal ardu wa ma kanu munzari sai Allah yake wala kanna jaina bani isra'ila min azabi almuhi lallai mun tsirar da banu isra'ila daga azaba ta shi shine da fir'auna ya ta gallaza musu azaba ya yi ta kashe ya bautar da su babu wani mai aiki in ba banu isra'ila ba kuma ba biyan su ake akan aiki ba ya mayar da su kawai sun zama bayinsa sannan kuma ya zo yi ta kashe wato zuriyar ya yi ta gallaza musu azaba to sai da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam ta dalilin annabi Musa suka samu kubuta daga wannan kaskanci da azaba to shine Allah yake wa laqad najayna bani isra'ila min al'azab al-muhim lalle mun tsayar da banu isra'ila daga azaba ta wulakanci domin alihana ihana kaskanci ne da wulakanci sai yace min fir'auna daga fir'auna dan shine shugaban masu musu azaba innahu kana aliyan min al-musrifina Allah daukakin sarki ce shi fir'auna na aliyar madaukaki ne amma nan ba daukaka ta yabo ba daukaka ta barna ya kai makura wajen barna domin jabbar ne wanda baya tsoron Allah fir'auna in ya tashi abubuwan da yake na saban Allah suna nan da yawa in ka dauki misali daya matarsa da ta bada gaskiya da annabi Musa ta yi imani da shi ai ya mata wani irin nau'i na azaba da in mutum ya ji ma bai taba jin ana irin wannan azabar ba yayi yayi ta rabu da imaninta da annabi Musa ta ce a ita tana roƙon Allah ya tsere da ita dama yi tun farko ta yi addu'a cewa ta yi wuta amfani da annabi Musa lokacin da aka tsince shi sai yasa aka samu wasu mutane karfafa guda hudu kowanne aka bashi doki aka sa igiya a cikin dokin aka daura a hannuwanta da kafafuwanta da ya umarni kawai kowanne sai ya fulki doki sai ta rabe gaba yana matan shi ba a ga wannan ai barnar ta kai barna ai wannan kaɗan ke nan daga shi abin da fir'aun ke aikata na ba ku ga ina ka taɓa tunanin mutum zai wannan ga to abu na biyu kuma akwai wata mace da ake kiranta mashi ƙasu ta fir'aun ita take take ma 'yar fir'auna kitso ita wannan matar to wata rana tana tsifan kanta tana mata kitso ko za ta mata kitso sai abin tsifan ya fada a hannunta za ta ɗauka saboda mai tauhidi ke sai ta ce bismi rabbi musa sai ta kira suna allah ta ɗauki abin nan sai ita yar sai abin ya fada kunnanta ta ce ah, akwai wani abin bauta bayan ubanta fir'auna sai ta ce kwarai wani hadisi yana cikin muslim ta ce kwarai da gaske kuma ke kin san ta ce eh, ni na imani da shi ta ce to lallai za ta kai ta wajen fir'auna kuwa tana da 'yan 'ya'yayenta guda hudu ta kai ta wajen fir'auna ta tabbatar da imaninta da Allah yayi yayi ta janye ta ki janyewa ya yasa aka sa wata wata tukunya kan wuta sai aka samu dalma aka aka narka ta ana ta tafasa ta a wutar nan ita matan nan tana nan ana cewa ta janye daga addinin Annabi Musa tana ƙi. sai aka ɗauki ɗanta guda ɗaya aka tsoma a ciki ko da aka ɗaga ƙashi ne kawai ya fita haka aka yi da 'ya'yan nan nata duka amma ba ta ƙi abin nan ba ba ta kafurce ba ita ma haka aka tsoma ta to wannan ya nuna ma kaɗan daga cikin abin da fir'auna yake aikata na azabar ce kaga ai jabbar ne wannan barnar ta kai inda ta kai ai dan adam ta sa yanzu ko ruwan zafi ne aka zuba wa mutum ai ba bare a ce dalma ka san dalma zafinta da irin farnar da za ta ma mutum a jikinsa ita kona shi haifin ruwan zafi saboda ita tana da nauyi to haka fir'auna yake yake barna haka yake barna a doron kasa a wanda yasa a yanka 'ya'ya da aka haife su yaron da aka haife shi a yau a dibe shi a yanka shi ne yayi to yayi ta aikata barna daban-daban ya kashe mutanen banu isra'ila to shi yasa Allah yake innahu kana aliyan min al-mustafi wannan ya kai kololuwa wajen barna barna ke ta kai inda ta kai bal babbar barna kuma da yi da tun ta wuce wannan da yi da awancewa shi ne Allah sai ana rabu kuma da Allah duk wancan abin da ya ma mai sauki ne akan wannan dan ka ya iya kashe mutum ya je roƙi Allah Allah ya yi shi tuba to amma wannan fa yayi ce shi yayi tarayya da Allah cikin mulkin Allah Mai har wani lokaci ma ya ce ya ce a gina mushi wani wani ka ta fara gini ya ce wa kada fir'aun ya hamanu Ibn li sarhat da alli ablugul asba ya ce ka gina mun hamanu shine wanda yake kula da ma'aikatansa shine kaman wazirinsa ya ce yana so a mushi gini mai tsayi inda zai kai wannan hanyoyin da annabi Musa ke so akwai Allah a sama kuma an gina masa abin yayi tsayi sosai kuma har ya hau saman ginin ya kai kododuwarsa ya harba kibiyarsa Allah ya dawo mishi da ita da jini ya ce to Musa yau na gama da ubangijin ka saura kai kaga wannan barna ce ta kai barna ce da alli al-asbab asbab as-samawati fa a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadiban ina ganin ƙarya yake ma ba wani Allah Allah shi wa kadhalika zujina li fir'auna su'u amali wannan miyagun ayyukan nasa haka Allah ya kawata masa su kuma shi yana ganin duk abin da yake akan daidai to shine Allah ya siffanta shi da cewa innahu kana aliyan min muslimin lallai ne matukar girman kai ne kamar yadda Allah ya ce inna fir'auna ala fil ard haka nan fastakbaru wa kanu qauman ali mabarnaci ne sai Allah ya ce wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin lallai banu isra'ila Allah ya zaɓe su Allah ya ce mun zaɓe su ala ilmi alal alamina mun ba su wani ilimi da ba mu ba kowa ba shine Allah ya aiko musu da annabi Musa ya ba shi at-taura musamman a al'umman wannan zamanin babu wasu mutanen da suka kai banu isra'ila daukaka kamar yanda cikin al'ummomi gaba ɗaya babu al'ummar da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa to haka nan fir'auna ba wanda ya kai al'ummarsa ɗaukaka a zamaninsa sa. banu isra'il duk akwai al'ummomi da yawa ai akwai mutanen fir'auna ɗin su ne kiftawa akwai wasu kabilu mutane daban-daban da ba su ba amma su ne allah ya fifita su su ne allah ya fifita su shi allah ya ce wa babban ala kathirin min al'alami mun fifita su akan mafi yawanci daga al'ummomi na wannan lokaci da haka wannan ba hujja ba ce da banu isra'ila za su rike su ce wannan abin har tashin alkiyama ne a a zamanin su don suna cewa su ne wato zababbin 'ya'yan allah suna kiran kansu sha'abun lahil mukhtar su ne wato eh, ƙabila da allah ya fi wa yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu 'ya'yan allah ne duk cikin bayan Allah ba wanda Allah ya fi so kamar su eh to Allah yana son su da gaske ne Allah ya so su da suka mishi biyayya amma da suka saba fa ko fa lima yu'adibukum bi dhunubikum inda da gaske ya fi kowa son ku ne yasa kun yi laifi yake yake muku azaba ai da sai jami ba kun fa lima yu'adibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ai kuma mutane ne kamar mutanen da Allah ya halitta da haka ita daukaka Allah ne yake ba wanda yake kamar yadda ya ɗaukaka su a wannan zamanin kuma zamanin su ya ƙare suka yi kasa Allah ya ɗaukaka wasu to haka ne yanzu da an ana magana ɗaukaka a duniya sai a dinga ce ma rasha ita ce su fafawa wasu duniya yanzu da wa ake sai a ce ma america sai kuma a ce ma kila china tana ɗan numfasawa ana ana ana hasashen cewa nan da wani lokaci gaba kaɗan za su mamaye su ma su ma za su yi irin nasu mulki haka mulki ne Allah yana ba wanda ya so Allah yana zaba wanda ya so ya ɗaukaka shi kuma lokacin shi ya kare shi kenan dole ya ɗaukaka sa yanzu farko wanda suka fara kirkiro bautar da bayi misali eh, musamman baka bakaken fata ba su ne portugal ba kasar portugal yanzu wani an ce mishi ma portugal bai taɓa sanin ƙasa ba ce kuma tana nan tana nan ƙasa ce ta turawa suna nan allah ya mance da su ba a matsar da su da yau wani ma an ka gaya akwai ƙasa haka wallahi ba zai yadda ba ƙasa ce da a wancan lokacin duk ba a magana masu ingila ita kawai ake magana don ita ce ba inda ba su tura sojojinsu ba wajen tattaro wanda za su dinga musu bauta to suka zo suka wuce suka kare haka nan jirkawa sun yi zamanin su ya kare farusawa da rumawa duk a wancan lokacin sun yi zamanin su ya kare to su ma wanda suke kai yanzu zamanin su zai tafi da tsari shi haka Allah alkawarin sa yake wakil kal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan haka ne hukuncin Allah yau kai ne gobe ba kai bane komai mulki na hannunka wata rana zai kare ba ka ganin ko kungiyoyin siyasa za a ce akwai wata kungiya siyasa da da ta yi fice yau ina take haka ne za ka dinga gani kowaye wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki akan bayinsa dan haka Allah madaukakin sarki ce wala qadiktar nahu mun zabe su a wannan lokaci ala ilmi akan wani ilimi da muka ba su ala wato a dukkanin bayi na wannan lokaci shine da Allah maɗaukakin sarki ya ga ma annabi Musa ce yi safaituka ala na zabe ka da kai da mutanenka a cikin sauran al'ummomi gaba ɗaya. da haka wala kadistar nahum ala ilmin alal alamin wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin Allah ya ce mun ba su ayoyi wanda wannan ayoyin sun zama jarabawa ne a gare su ayoyi ne manya-manya aka ba banu isra'il banda wancan ayoyin na Fir'aun wannan ayoyin na banu isra'il ne daga cikin ayoyin kuwa akwai halakar da Fir'aun da aka yi idan su suna gani ma'ana Allah ya tsaga musu wannan teku ai wannan ayar, a ce duk girman wannan tekun a tsaga shi ya koma gida goma sha biyu sannan a take yana tsagewa ƙasar ta bushe ba laka a ƙasar ba ka ita yau ka shari ji aka ce ba laka a ƙasar ta ta bushe a lokaci ballanta babban teku irin wannan don haka bayan ya buɗe ɗin sai ya koma kamar gilas wannan yana kallon wancan wannan yana kallon wancan kuma a gidansa aka yi wannan ku har wannan aya ce ta Allah haka nan daga cikin abin da Allah ya ba su cikin tafiyar da suka yi da annabi Musa lokacin da suka ɓace ai akwai wani girgije da yake ta bin su yana musu inuwa da haka jin zafin rana ba sa jin zafin rana wani girgije yana bin su kawai yana musu inuwa cikin da su in yamma ta kuma shi kenan sai ya wasu da zarar rana ta daga ta fara zafi sai girgijen ya zo ya sake musu inuwa a wannan ayar sannan Allah ya saukar musu da abinci almanna wa salwa daga sama haka abinci ke saukan musu haka ai ba amma wata al'umma irin wannan ban ba banu isra'ila ba to shi Allah ke da kad atainahum min al-ayat mun ba su ayoyi da yawa kuma ga dutsen da annabi Musa ya dauka yake tafiya da shi da sandarsa wani dutse ne da Allah ya ba annabi Musa bayan sun ketare kogin nan tafiyar da suka yi ta yi ba sa neman ruwa yanzu a irin wannan lokacin musamman wannan watan ya kai damunan ita bata sauko ba ruwa ruwan ba da ya kare ko ina tana ganin mutane da wasu sai suna neman ruwa ko to su isra'ila ba su wannan wahalar neman ruwan ba ga ta a daji ba inda za su samu ruwa wannan dutsen ne za a ɗauke shi a sa shi kan eh, dabba ana tafiya da shi duk inda suka je suka buƙaci ruwa sai a sauke dutsen sai a nan musa dauki ɗauki sandan shi ya buga akan dutsen sai ruwa kawai sai ya yi da ruwa ya dinga fita kowanne daga cikin gidan banu isra'ila daga kabilar ruwa goma sha biyu ido goma sha biyu zai ringa fita na ruwa kowa su zo su ɗiba don matar a yi fada in sun gama ɗiban ya ta buƙatar su ruwan sai ya ɗauke sai a sake ɗaukar dutse a turai wannan ba aya ba ce kuma aka kai ta tafiya da shi Allah ya ce wa yi atainahum min al-ayat ma yi bala'un mubin wannan duk abin da ake yi fa ana kwankwantar mutanen makka ne wanda suka karyata manzan da sallallahu alaihi wasallam ku ji abin da aka masu mutane ko me aka musu to ba su da komai sai duwa sai duwa su kawai illa sai wannan daki da annabi ibrahim ya gina shine kadai suke cin alfarmarsa domin laraba suna girmama wannan daki duk shekara ana zuwa a yi ibada a yi aikin haji in banda shi in ka cire babu komai a wajen sai duwatsu sai wahala ba korama ko ɗaya a garin masa da aka suna cikin wahala ne ba inda suke noma su shuka to Allah yana kwankwatar su ne yana gaya musu ku ji abin da muka ma waɗannan mutane amma duk da wannan abin da muka musu da suka taba mana Allah yake muka halakar da su da haka ko ma din da ba a ba ku komai ba ma ku ne kuka fi cancanta ma halakar da su waɗancan ba an ba su wani abu suka karyata don haka idan Allah ya ma ni'ima ka gode ma ni'imar Allah domin in baka gode ba Allah zai raba ka da ita kuma ya musanya ka da abin da ba ni'ima ba sai ga Allah ya bai wa wani kana ji kana gani sai ka ga abin ya kubce a hannunka ya koma wajen wani kuma haka ne sunnar Allah take haka sunnar Allah take yanzu da al'ummar musulmi a kasar na ai sune ne suke da daukaka yanzu ya zama musulmi da kyan yake shi a kasar nan sai yayi da gaske ko rabon matsayi aka zuwa kasar nan musulmi sai an yi ta korafi tukunna amma da ba haka bane me ya kai mu ga shiga wannan kantancin saboda saboda mun wulakantar da addinin Allah za ka ga musulmi yana jin kunya da zai shi musulmi yana ganin ya danganta kanshi da musulunci ma abin kunya ne da kuma ba haka bane magabata Allah ya gabanta musu sandauna ka taba ganin shi ba rawani ne duk inda zai shiga ko injina zai shiga da rawani shi ke shiga ma'ana ya nuna cewa shi yana da yana da ma'ana tufafinsa yana da sarautarsa yana da al'adarsa kuma ko ina da sharbinsa duk da yake dai wai sharbi ba wani abu bane na na yabo dai amma yana nuna dai simbol ne na cewa shi musulmi kuma ko ina zai yi sallah amma yanzu shugabannin musulmi ba su yi wannan ba yanzu na tabbatar muku da za a samu wani a cikin majalisa ko ta kasa ko ta sama ya je da rawani sai ya zama abin wallahi ya zama abin ya zai sa rawani ya tafi da shi Ka ga dai tufafi ne to amma ana ganin wata alama ce ta musulunci kuma ai ba ku saba ganin wani da rawani a wajen ba da wani zai sa rawani yau ya shiga majalisa wallahi sai wani ya tashi ya ce wannan fa ba daidai ne, saboda har raina musulmi tun daga shi yanzu musulmi an ba shi minista mai dan yana minista yana wa'azi shi ke ya zama abu ya zama laifi ba shi ba da muka shi kuma wanda ya mun koma mun rike addini sai Allah ya ɗaukaka mu kuma akwai iran-iran shi da masu karatu amma sun ɓoye kan sun ki fito da ya kamata duk su fito su kuma tun da majalisa wajen sa dokar ƙasa ne in za a yi masu ce to mu fa lokacin sallah yi duk za mu tashi mu je mu sallah in ma fashewa za a fashe shi ke ai dama dole sai da mu za ta fa kasara tun da muna wakilta ne muna da al'umma don haka dole sai da mu za ta fa kasar an yi sa yi majalisa ba musulmi ne ba a yi sa yi ba dole musulmi yana da wakilci saboda haka dole musulmi ya dinga jin wannan izza dole ya dinga jin cewa shi musulmi kuma yana da wannan daukakar kuma shi ba makasanci ne ballanta wanda zai kankantar da kai ma ka ganci wani lalatacce ne to a lokacin da mutum ya lalata ya wulakantar da matsayin da Allah ya bashi to shi kenan sai Allah ya wulakantar da shi wanda bai kai ka zama sai ya wulakanta ka sai ya ka saboda haka idan mutum ya bar Allah madaukakin sarki sai Allah ya bashi. in kuma ya rike Allah madaukakin sarki sai Allah ya daukaka shi to banu Isra'ila duk da wannan abin da suka yi to sai Allah madaukakin sarki ya ba su daukaka ya ba su komai to sai da suka zo suka kaskanta shine wato wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin Allah ya jaraba su kadzabu biha suka ƙaryata suka kibin annaba suka kashe wasu annaba suka ƙaryata wasu sai Allah ya dandana musu azaba shine har yau suke cikin kaskancin nan har yau ke cikin kaskanci kuma Allah ba zai dauke musu shi ba har lokacin da ma'adi zai dan lokacin zuwa ma'adi sai ba yahude ya je ya buya a bayan dutse bayan bishiya tana cewa ya mu'min hada yahudiyun kaddi wa waqtulhu kuma wannan albishir ne na manzo Allah sallallahu alaihi kuma gaskiya kuma duk yanda aka yi aje a dawo wannan ba zai raba musulmi da wannan aqidar ba yau ka kawo kana faɗa irin waɗannan hadisan da wannan bayanin sai a ce kai ne mai kishin wata ƙadida ne ko wani addini ne sai a kira ka antisemit Ma'ana kai mai kin yahuda ne mai kyamar yau su ba sa jaman musulmi ne a kuma suna jaman musulmi ya me ba a lankawa ma musulmi Yau a ce a in ka ji an ce terrorism da musulmi ake ba wani ba duk wani aiki da ake na barna a duniya ba terrorism ba ne sai in ya shafi musulmi ne ya aikata ko da ya aikata haka akan ya tara kansa ne ya ce ai shi dan ta'adda ne da ba a san lafazin ta'adda ba in kana jin labarai duk kafofin yada labaran nan ba wani abu ta'addanci kuma yanzu duk in aka ce ta'addanci mai ake nufi musulmi musulmi da dan ta'adda a duniya me ya kama musulmi wannan saboda sun wulakantar da addinin Allah sun wulaƙantar da kansu ba su ɗauki addini komai ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce suka ƙaryata kuma muka jaraba su sai Allah ya ce inna haula ito su waɗannan mutanen maka din kafiran maka kulu na ga abin da suke cewa suka ce in inni illa mautatun na wa ma nahnu ai mutuwan nan fa babu wata mutuwa duk wanda ya mutu ya mutu ne kawai kuma ba za a tashe mu ba har suke fuskantar manzala sallallahu alaihi wasallam kai tsaye su kalubalance shi suna ce mishi fatu bi aba'ina in kuntum sadiki in da gaske ne ku dawo mana da iyayenmu mu gan wasu sun ce Abu Lahab Abu Jahal shi yake ga manzala sallallahu alaihi wasallam wannan magana yana tinkarin shi yace ka kawo mana daga cikin kakannin mu akwai Usay ibn Kilab ka dawo mana da shi dan ya ba mu labarin ya mutu a take me ya samu a can in dai da gaske mutuwa ce in dai akwai wata rayuwa bayan mutuwa ya zo ya ba mu labari shi da suke cewa fa'tu li abaina in kuntum salihin in dai da gaske ne har za mu mutu mu tashi to muna so tun yanzu a tashi ai tashin sai ran tashi alkiyama za a tashi ai ba yanzu ne ai ba yanzu ne inda za a tashi ai da ba a ma yi tsaro Abuja ba da an tashi tuntuna ai in dai da tashin a duniya ne kuma su banu isra'ila ba sa ta wannan rayuwar ta bayan mutuwa ai su sun yarda da ita tunda a duniya ma Allah ya nuna musu wannan sun ga wanda suka mutu Allah ya tashe su da ya nuna musu mu'jiza sun gani a ba su bane Allah ya saukar da suratul baqara ko wa qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa fa qulna bi ba'dihha suna dukan shi da wani bangare na jikin saniyar sai ya ninki kuma ya mutu aka cewa ya kashe kai cewa da ne dan uwana sai ya koma shikenan gina akwai mutuwa akwai mutuwa kuma akwai rayuwa bayan mutuwa duk wanda ya karyata wannan kuma wannan yana bata lokacin sa sai Allah ya sake wato mayar musu da martan yace ahum khairun am qaumun tubba'in والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين shin su mutanen nan da suke cewa a dawo da iyayensu suke karyata ka kai manzo sallallahu alaihi wasallama shin su ne suka fi alkhairi suka fi ɗaukaka da fifiko ko kuma mutanen tubba tubba a dinnan wani shugaba ne wanda ya shugabanci a ƙasar yaman a zamani mai tsayi wasu ce annabi ne zamanin da dadewa ba wai kusa ba don ana maganar can bayan zamanin annabi ne. malaman tarihi suna cewa daga mutuwarsa zuwa aiko da manzala sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ne su ba su rage ba tare wasu haka malamai suke kenan kaga ya zo tun kafa annabi nisa. domin yana ta addinin yahudanci ne shi tubba ɗin wasu kuma suka ce a lakabi ne na sarautar ƙasar yaman duk wanda ya sarauta sai a kira shi tubba kamar yadda wanda ya sarauta a faris ake kiran shi kisra wanda ya a roma ake kiran shi kaisar wanda yake a habasha a kira shi najashi wannan tura ne na sarauta kama a ƙasar mu zai a ce sarki kama haka to amma dai a hakikanin gaskiya wani mutum ne daga cikinsu jagora ne ya himmatu yana so ya je ya rusa ɗakin Allah wani lokaci lokaci ne dadewa sai ya ɗebi wasu daga cikin malamansa sai suka ce mashi wannan ɗaki fa ba a taba shi a share lafiya sai duk wanda ya kokarin taba wannan ɗakin sai ya halaka to daga nan sai ya sauya niyyarsa kuma ya je zai yaƙi madina wasu ma sun tabbatar ya yaki madina amma bai barna a cikinta ba aka ce ai madinan nan nan ne inda annabin da zai zo karshen zamani zai yi hijira zuwa ga wannan gari da haka daga nan sai ya ce to bari ya je ziyarci wannan ɗaki shine sai ya je makka ya je ka'aba wannan zamani ne tsayi kenan da ya je ya ga yadda ɗakin yake saboda ganin girman ɗakin sai ya ɗauki daga cikin dukiyarsa ya sa aka yi eh, mayafi aka tsawata shi aka lullube ɗakin to shine farkon wanda ya fara lullube ka'aba shi wannan tumba kama ka shi ma mutanensa sun zo sun karyata shi bayan ya yi imani da Allah wasu ce ma sun kashe to Allah ya ba su mulki mulki wanda ya kai inda ya kai a wannan lokacin don mulki ne da ya biyo tun daga mulkin banki wacce ta yi zamani da annabi suleiman don a ƙasar yaman ne a saba ne to mulkin yana kewaye wannan gundumomin gaba ɗaya. saboda haka ya yi mulki babba wanda mutanen maka da kansu har sai da ya zo ya lullube musu ɗakin Allah ba sai lullubewa ba kuma ya zo da abubuwa da yawa sun ga irin mulkinsa inda za su koma su bi a wajen kakanninsu kuma shahararre ne har ga an san sunan shi sai Allah yake cewa to da su da tubba wa ya fa alkai da kuma mutanen tubba da ma wanda suka zo gabanin cewa ai sun ƙaryata ayoyin mu sun ƙaryata annabawan mu kuma a halakna mu muka halakar da su dan haka ko din ma kuka ƙaryata za mu halakar da ku ba ku fi su ba innahum kanu mujrimina lallai su mutane ne waɗanda suke mabarnata dan haka sun yi barna barna mafi girma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo daga gare shi cewa kada ku zagi tubba domin ya musulunta dan kar wani yaje na tafsiri ya ce ai tun ba an hada shi da sitil auna da sauransu da ambace shi a cikin suratul zariyat aya suratul qaf Allah ya ambace shi to kar wani ya ce to ai tunda an raba su da wancan kafiran shi ma kafiri manzo Allah yace ce zaki ku tubba domin yayi musulunci a maganganun Aisha kuma radiyallahu anha take cewa shine farkon wanda ya lullube dakin Allah to amma an yi sabani cewa shin annabi ne ko ba annabi ba wannan shine abin da ba a tabbatar ba cewa shi annabi ne ko ba amma dai jagora ne na wasu al'umma don haka wannan shine a takaice kistar da Allah yake ba mutanen maka don su gane cewa su din in Allah ya so su ma zai halakar da su kamar yadda ya halakar da yan bayan don haka sun san tumba din sun san garinsa suna shiga kasar yaman suna ganin gine-ginen da suke cikin wannan ƙasa bal ɗaya daga cikin nau'i na kasuwancinsu ai shi ne ila ihim riblata shitari wa sai lokacin sai ma'ana suna fataucinsu ne zuwa ƙasar yamma a nan suke zuwa su samu abin da za su samu na kasuwanci su dawo su maka su samu kayan abinci da kayayyakin tufafi sai sun tashi sun je can suke nemowa saboda haka Allah ya fifita mutane da yawa amma duk wanda Allah ya ba su wani abu suka suka saba ma Allah to Allah yana halakar da su da haka wannan kuma ba ya takaita akan al'ummomi bane ko mutum ne yau Allah ya bashi mulki ya ki gode ma Allah akan wannan mulkin da ya bashi ya saba ma Allah yayi barna to Allah zai mai gurbin shi da wani aiki Allah zai mai gudun shi da wani haka nan ko a cikin mutane ne Allah ya baka wata daukaka ka dinga ganin kafu wani kowa na ba kowa bane to Allah cikin ikonsa sai ya maye gurbin ka da shi kuma an yi haka ba da yawa yiwa wanda yake sama ya koma kasa na kasa ya koma sama wannan shi al'amarin Allah ba komai bane ba ma dan adam ne yake da mantuwa bai iya gane wannan abu sai sa duk inda Allah ya baka ko da a ce mulkin da Allah ya baka na matarka ne kadai to kada ka dinga ganin cewa ita din ba kowa ba a ce kana da iyali a gidanka matarka ce gazan wani yana da mata da ita da baiwa duk ɗaya ne a wajensa da ta yi magana zai auka mata da ihu da hayaniya kullum a faɗa ne kullum ita ce mai laifi kullum ita ce makarkanta an ya tashi ya sake zaginta ta fito daga banzan gida daga karamin gida waye da sauransu wata rana wata rana Allah zai Allah zai juya masa wannan abu haka kada ka raina abin da Allah ya baka na matsayi ka dinga wulakantar da mutane a kai duk yanda Allah ya yi da kai to ka gode ma Allah ka ɗauka cewa ni'ima ce kuma jaraba ne Allah ya ba. wani aka ce limamin unguwan ne to duk unguwan nan fa kowa a ƙasa da shi yake wani aka ce shi mai unguwa ne to kun shiga da zarar an ce shi mai unguwa ne to ba ku da zakata unguwan nan to Allah ya baka abu ka roƙi Allah ya sanya ma albarka kuma ya baka ikon biyayya a cikin sa dan mulkin ba komai ina mulkin Fir'auna yake yau duk wani mulki da mutum zai bayar na Fir'auna yake to yau ina mulkin yake Allah ya halaka da shi kuma cikin kankanin lokaci ba Allah ya halaka da shi halakar Fir'auna bai wuce daga daga lokacin da rana ta fara huduwa zuwa hanci ba Dan a daidai lokacin su waɗannan sun isa wajen cikin dare wayewar gari suka shiga suka fara ƙetarewa suna gama ƙetarewa daidai hantsi fir'auna ya zo ya shiga wannan ruwan da shi da mutanensa don mulkin da ya na shekarun na a cikin ƙanƙanin lokaci in seconds Allah ya halakar da su don haka mutum shi ma haka ne yanzu kana raye a duniyar nan kana mulki cikin ƙanƙanin lokaci sai Allah ya ɗauki rayuwar mutum saboda haka rayuwar nan ba komai ba ce mutum ya ɗauke ta a hankali duk wanda ya ɗauke ta a hankali sai ji dadin ta wanda ya ɗauke ta da zafi kuma sai sha wahalar ta da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana tsoron sa. Allah kuma ya ƙara mana imani za mu dakata a wannan ayoyin abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lalai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana muna roƙon Allah madaukakin sarki albarka da ke cikin wannan wata musamman muna godiya ga Allah da ya rubuta mu cikin waɗanda suka ga kashi ɗaya na cikin uku na wannan ibada a sulus ne kuma sulus yana da yawa to ko wannan goma aka kyale mu da ita in dai Allah ya amsa mana abin da muka yi to mun samu babbar riba duk da yake ba za mu haƙura ba dai za mu roƙi Allah ya ƙara tsawaita rayuwar mu ga ƙarshen wannan kwanakin da suka rage kuma muna roƙon Allah ya eh, rubuta mu cikin wanda ake yanta su a wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan alamu da muka fara gani na saukar rahamar Allah Allah ya doron mana da shi Allah ya kai shi duk inda zai zama amfani ne ga bayi suna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci kasuwancin matafiyanmu Allah ya tsare musu hanyoyin su a muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya musu buɗe Allah ya ba su nasara cikin abin da suke nema Allah kuma ya ba su ilimi wanda zai zama mai amfani ne sawa'un ilimi ne na shari'a ko ilimi ne na duniya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan marasa lafiya mu Allah ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya shugabannin mu Allah ya tsare mana su malaman mu da ake nufin su da sharri Allah madaukakin sarki ya kare su Allah ya tsare su Allah ya musu kariya kuma Allah ya yawaita mana irin su a cikin kowace gwamnati da za a yi su zamanto alaƙaƙai ga waɗanda suke kafirai ne su gagare su su rasa yadda za su yi da su kuma ya zama tafiyar ba za a yi wace da su kuma nasarar da suke samu a jagorancin da Allah ya ba su Allah ya tsara musu fiye da haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulunci Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai duk wanda yake nufin mu da mummuna Allah madaukakin sarki ya mayar zuwa gare shi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mafita ga dukkan al'umma musulmi da suke cikin kunci da damuwa duk wanda suke cikin tashin hankali Allah ya yi musu wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu wannan damuwa wanda suka rasa shi Allah ya wadata su wanda kuma suka rasa wani abu Allah mayar musu da abin da ya fi su alkai Allahumma la tad'u lana fi hadha al-makan al-mubarak illa ghafarta wa la illa farajta wa la illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mu'siran illa yassarta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati hiya laka fiha ridan wa lana fiha mu'afatan illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikeen ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشكره بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم أسلنا ديننا الذي هو عصمة عملنا وأسلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلنا أسلتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مسلم ولا فاضل اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين